asalin da yau da shekaru ashirin da wanda suka wuce eh, mu wanda suke zuwa mali suna taya suna kai bisashen su in sun kai sai sojan mali su ne suna kwace musu dukiya su yi kashe-kashe su kwace dukiya muna ciki sai lokacin da aka yi yan tawaye na hari na katurbandi to lokacin nan ne da bindiga ya shiga wajen talakawa wanda muke tare da su muna ciwo tare da su su suna da bindigoyi suna zuwa wajen ruga suna kwashe dukiya suna tahiya sai da aka kare rebellion duk wannan cikin mali ne ha lokacin kun ta su shiga Niger cikin mali ne duk wanda yake da labarin Nijar an san cewa a wani lokaci hatta bangaren kuku Fulani din akwai matasa da ke dauke da bindigogi har ta kai aka yi sulhu aka kwance damara. Eh haka nan lokacin da aka yi kashe-kashen nan da Husi Yudan suka yi to lokacin nan su ma yaran Fulani wanda suke tare da bisashen su rubuci bindigogi. Kai dai wannan kashe wannan kashe ana nan sai lokacin nan ne 2011 da aka ta taimaka ta minika aka sa hannu bisa takarda aka ce to a yi sulhu kowa ya mai da bindigogi a ba ko. Wannan matsala ta baya bayan nan me ya haddasa ta? abun da ya kawo hasama lokacin da muka aka yi aka yi abu aka yi sasanta aka kawo mu gida mu hulani suka bada bindigogi su wannan prime minister wanda ke gaban shi ne kai yi shi wala shekaran da ake mai domin sai aka aka yi wannan ta dabban tashi hankali na mali lokacin da an ta'adda ma sun zo sun shiga ciki to da aka shiga yanzu duk kabilu ne suka shiga cikin yan ta'adda sai aka fara cewa a ah, ai kabila yan mujawa wannan yan fulani ne ba a kawo wancan kabiloli ba a ce fulani kadai ne suna gwada mu suna so su gwada mu ikon mu fasan karya shine yana ci ga wajen iko yanzu cikin hodar cikin yan ta'addan aka ba su dama suna fatir bisa hanyar iyakan mu shine bara da suka fara fatir wannan yan ta'addan da suke cewa suna kashe duk makiyaya ne wanda suke bayan dukiya ba wani yan da suka kashe waɗanda kake cewa sun haɗa baki da mahukunta domin yin wannan aiki da kamo yan ta'adda kuma ana kama fulani daga ina suke zuwa yan Nijar ne ko yan Mali su 'yan mali ne wanda ake ce masa msa da gaciya yan msa su 'yan dausa ne gaciya su ne 'yan ingad su ne mutanen general gammu yan msa su ne mutanen a agashar ratuman to sukan yi sintirin ne a cikin mali ko a cikin niger kan kasan kasan iyakan tiladeri suna muna iyaka da da zon kiminika da ansongo to kyan ne suke fatiri su yi fatiri cikin kasan su su shiga cikin kasan mu suna fatiri haka suke yi kuma su zo cikin gurga suke zuwa duk abin da suka dama su kama wanda suke so su kashe wanda suke so su abin da har sota suna yi babu abin da ba yi idan ka ce suna faturi wato sintiri suna yi ne da haɗin gwiwar gwamnati Nijar ta yarda ai wannan sintirin a cikin ƙasar ta bara lokacin da suka fara faturkin su mota jiye da suka yi faturi wannan bayan faturi mutu a arba'in da shida suka kashe ma mutanen hulani mun kai mun gana da mun bai minista da lantarki mun mun gane shi yake lalle mutanen nan sun zo suna faturi bisa iyaka amma su bandan da suka yi suka ce su koma kasan suka su dawo. To nan ka ce dama akwai tsohon faɗa tsakanin ku tsawon shekaru kana nufin cewa suna amfani da wannan tsohon rikicin ne domin ɗaukar fansa a ku. Wallahi wallahi haka suke nan da duk wanda yake maka ba haka ne mutum ya yi karya. Ɗan ne sa yin ga cewa wannan wannan duk abin da suke ba harkar ‘yan ta'adda ne ba harkar kabila ne. Tunda sun san inda ‘yan ta'adda su ne suka kawo ‘yan ta'adda da cikin Mali. Bubakar Jallo wannan yankin akwai sojojin kasashen duniya irin su Barkan da kuma na Majalisar Ɗinkin Duniya minus kamar mi suke cewa kan wannan lamari. Duk wanda ba ta kasa su ne 'yan Barkan suka gabata fasin su ne yau suka kawo mun duk tashi hankali su ne su da suka ɗauki ƴan tawayen ga suna aiki da su duk abin da ake daga ƴan ƴan Barkan da su ne ƴan minus ma su ba sama abin da ake. Bubakar Jallo muna godiya sosai Allah ya kyare. Na gode insha Allah.